Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A hukumance Amurka ta bayyana cewa rasha ta aikata laifukan cin zarafin bil'adama a ukraine a wani muhimmin jawabi jiya asabar a taron harkokin tsaro na munich mataimakiyar shugaban ƙasa amurka kamala harris wadda tsohuwar mai gabatar da kara ce ta yi cikakken bayani kan manyan laifukan da rasha ta aikata kan fararen hula na ukraine harris ta kawo shaidu ciki har da ɗimbin mutanen da aka gano a bucha jim kaɗan bayan mamayar rasha a watan fabrairun bara harin bam ɗin da aka kai a ranar tara ga watan maris a asibitin haihuwa na maripol wanda ya sanadin mutuwar mutane uku ciki har da wani yaro da kuma cin zarafin wani yaro ɗan shekara hudu da wani sojan rasha ya yi wanda rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana ta yi allah wadai da waɗannan ayyuka da cewa dabbanci ne da rashin tausayi haris ta ce amurka za ta ci gaba da taimakawa ukraine wajen gudanar da bincike kan irin waɗannan laifuka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da babban jami'in diflomasiyar kasar China Wang Yi a birnin Munich na Jamus a jiya Asabar, inda ya shaida masa cewa ke ta sararin samaniya Amurka da balan-balan ɗin asirin China ta yi bai kamata ya sake faruwa ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa sakataren ya bayyana ƙararra cewa Amurka ba za ta lamunci duk wani keta ɗuwaicinta ba. kuma shirin balan-balan ɗin leƙen asirin na PRC wanda ya kutsa cikin sararin samaniyar sama da ƙasashe 40 a faɗin nahiyoyi biyar na duniya ya fallasa a duniya. Price ya ce Blinken ya gargaɗi Wang game da tasiri da sakamakon da zai biyo baya idan ƙasar China ta ba da tallafin kayan aiki ga Rasha ko kuma ta taimaka mata wajen kaucewa takunkumi. manyan jami'an diflomasiyyar kasashen biyu sun gana ne a wani wuri da ba a bayyana ba a kokarin da ake yi wa kallo a matsayin yunkuri na kwantar da ta da jijiyar wuya tsakanin kasashen biyu labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc fiye da mutane dubu arba'in da shida ne suka mutu sakamakon girgizar ƙasa da ta afku a ƙasashen turkiya da siriya kuma ana sa ran adadin zai karu. inda a yanzu kusan gidaje 345 ne suka lalace yayin da har yanzu ba a ga wasu mutane da dama ba yayin da turkiya ke kokarin shawo kan bala'in da ya fi muni na zamani ana kara nuna damuwa ga waɗanda bala'in ya rutsa da su a siriya inda hukumar samar da abinci ta duniya ta matsawa mahukuntan yankin arewa maso yammacin ƙasar da su daina toshe hanyoyin shiga yankin yayin da take kokarin taimakawa dubban ɗaruruwan mutane da bala'in girgizar kasar ya shafa kwanaki sha biyu bayan afkuwar girgizar kasar ma'aikata daga kasar kirgistan sun yi ƙoƙarin ceto wasu iyalai 'yan siriya biyar daga baraguzan ginin da ke birnin antakya da ke kudancin turkiya an ceto mutane uku da suka hada da yaro ɗaya da ransu mahaifansu sun tsira amma yaron ya mutu bayan rashin ruwa ji masu aikin ceto sai dai babbar yarsu da ɗaya daga cikin tagwayen sun rasu. Wata fitaccen mai fafutuka kare haƙƙin mata a Afghanistan ta caccaki al'ummar duniya jiya Asabar ka rashin samar da wani shiri ko yarjejeniya kan yadda za a taimaka wa ƙasarta da ke fama da rikici tun bayan da 'yan taliban suka karɓe iko da ita watanni sha takwas da suka wuce. Mahabuba Siraj 'yar takarar lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel Peace Prize ta yi magana ta kafar bidiyo daga Kabul babban birnin kasar Afghanistan a wani taro na harkokin tsaro na Munich kan makomar kasar ta a ƙarƙashin mulkin Taliban. Shin akwai wani shiri ne ko kuwa za ku zauna ku yi taro bayan taron ku yi magana a kai kuma ba zai isa ko ina ba ya sunan wannan wasan yanzu ta tambaya cikin wani yanayi mai ratsa zuciya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa akai miki ne Kasuwa kasuwa a kasashe ya take. Masu sauraro wannan shiri ana sauraron sa ne daga nan jihar Adama inda muka kawo wa wannan kasuwa na ainihin wato shopping complex wadda ke cikin fadar jihar Adamawa wadda tsakaninta da fadar gwamnatin jiha ba shi da wani rata. To malam barka da haka. Barka da imam. To ko mai sauraro zai so san da muke magana? Eh na Sa'idu Muhammad ni ne sakatare na Adamawa State GSM Marketers Association. To a matsayinka na sakataren wannan kungiya ya kuke gudanar da kasuwancin ku ne na harkar saya da sayarwa musamman abin da ya jibanci na'urar sadarwa na salula wadda kuna dai mu'amala dai da jama'a iri-iri ya kuke gudanar da wannan mu'amala a wannan kasuwa naku eh alhamdulillah mu'amala da yadda muke gudanar da kasuwancinmu na saye da sayarwa na sabbin waya matsayi kamar ni da nake saye da sabbin waya hmm. yadda muke gudanar da kasuwancin mu dai da kwastomomin mu dai ba laifi alhamdulillah kwastomomi suna zuwa suna sayan waya yadda ya kamata muna mu'amala da su cikin girmamawa da mutunta to idan na fahimce ka yanzu tunda wayoyin suna da yawa yanzu a daidai wannan lokaci akwai tekno akwai iphone akwai dai ga sunan dai abubuwan wayan dai suna da yawa yanzu misali a wannan kaka da muke ciki yanzu kamar tekno da iphone da su irin ifnex din diwaye nawa yanzu suke a kasuwanni yanzu haka eto eh, gaskiya a yanayin yanzu yadda ake ciki ga yanayi na rashin kuɗi ma yanzu mm. abubuwa kasuwanci kamar manya-manyan wayannan kasuwansu ya ɗanyi baya-baya mm. saboda eh, lamari yanayin da ake ciki mm. irin su wayoyi android da yanzu su ake ɗan saya su ma ba kamar yadda yake daga a baya ba sakamakon maganan rashin kashi a hannun jama'a sannan wasu da suke nesa magana suna da bukatar sayan waya sai ka ga babu cash a hannun su. Mm. dole za su haƙura mm. su jira a ce mutum sai ya je pos ya je ya dan cire kuɗi pos ma kana neman kuɗi da yawa ba za ka samu abin da kake bukata ba to gaskiya kasuwan yanzu mu ma sai a hankali wani za ka samu ya kasa ya yi ni daga safiya har yamma bai sai da komai ba sakamakon wannan matsalan da ake fuskanta ake ciki to yanzu a wannan eh, eh, hali da ake ciki yanzu wani kira kai da shiga al'ummar najeriya najeriya musamman akan harka ta sana'ar naku nan na sai da waya eto eh kira da nake da shi ga al'umma gaba daya shine a mu especially akan harkar mu gaskiya kamar mutane da suke gefe da suke da bukatan irin wannan harka yana da kyau an canja yanayi ne ya canzo dole ne mutane su shiga harka na zamani da ya zo da shi a bude account a kama harka dai na abun na saboda ko me kake bukata yanzu cashless policy din nan da aka zo da shi dole ne sai transfer ko abun nan eh, internet banking in baka da shi gaskiya za a barka a baya wanda yanzu idan kana da waya babba ko karami ma za ka iya duk abun da kake bukata za ka iya transaction din shi a cikin waya wanda cikin sauki to mutane dai sai su kara haƙuri abinda gwamnati ta zo da shi sai mu roƙi allah ya sa hakan ya kasance alkhairi a da waje daya bayan mun tattauna da gabanni na wannan kasuwa masu sai da sabbin wayoyi bari mu ƙetara gurin waɗanda suke sai da waya wadda ake kira second hand wadda aka riga aka yi amfani da shi suka kuma kawo kasuwa domin canjawa ko kuma saidawa na sake samun wani wanda yake wannan yanki shi ma bari mu yi nasarar eh, tattauna da shi malam barka da haka yawa sannu ranka dade to ko da wa muke magana kana magana da sani malam fiyar wani sai da tsohuwar waya sakan hannu to a eh, sani malam duba da cewa kana wannan kasuwa dumudun wajen harkar sai da tsohuwar waya a jihar adamawa kamar tsawon shekara nawa ko wata nawa ko kwana nawa kai kana wannan kasuwanci shekara goma sha biyar ina sayar da tsohon waya hmm. to yanzu ga shi an shiga sabuwar tsari wadda an kayyade kudade a bankuna ma kuma an sake tsaida yawan kudaden tsakanin al'umma wasu kudaden ma babu su yanzu haka hannun al'umma ba sabon ba ma tsohon ya kuke gudanar da kasuwancin ku a matsayin ka na mai sai da tsohuwar waya a jihar adama eh ana dukan fata kawai hmm. mai jin daɗi zai ji mai shan wahala zai sha wahala amma mafi akasarin al'umma cikin kashi 100 hmm. tara duka suna shan wahala saboda sakamakon kuɗin kansa hmm. babu fushi sannan in ma akwai sa mm. waya ne ana sayarwa kwaya ɗaya wani naira dubu saba'in dubu sittin dubu tamanin mm. wani transfer ma gaba ɗaya ba limit na shi ba wuce naira dubu ashirin mm. so idan zai yi shirin shirin ma in yi so biyar babu magana ta gari mai sayan wayan dubu ɗari biyu za a yi da shi kaga bayan da za a iya samu mai sayi waya ma shi mai sayan wayan dubu ishirin dubu talatin shi kuma mutumin kauye ne shi da zai zo ya sayi wannan wayar babu ma yanda za a yi shi bai ma sanya zai ya samu kuɗin ba in kuma ya zo da ma kuɗin kuɗinsa bai kai ba sannan ya zai ya samu in ka tura shi pos idan ya je wurin cire a wurin POS shi ma bai da kashi ba yanda za a samu kuɗin kawai dai ana zama ana na an yi zaman makurwa da uwar gida to yanzu dan kwanaki nan da aka shiga duba da cewa eh, tsakankanin ba su da dan yawa ya kuke gudanar da cefane a gida haka da kuma yadda ake tallafa ma iyali duba da cewa ga yanayin yadda kasuwancin ya zama to wannan kan mun dauki turbar qur'ani kan wani to ka alallahi fa huwa sibu inna allaha mu da qad Allah bi kulli shay'in qadira mm. duk akan wannan muke tafiya mm. duk jama'an da ka kalle sa nan gurin wani cefanen da kira ake samu ayi mm. wani dai gashi nan bayan da abun yake to amma da ke shi in kai sarma Allah Allah ya isan ma to shi yasa muke samun wannan matsalar wannan matsalar ita kan da sauki to wani kira kake da shi ga al'umma game da wannan tsari da aka shigo da shi musamman a wannan kasuwanci kasuwanci naku na sai da tsohuwar waya to ni kan kira da nake da shi da al'umma bai wuce abu ɗaya ne zuwa biyu ba na farko mu yi hakuri na uku dama rayuwa akwai jarrabawa idan ka duba yanayin yadda business ne ke tafiya yanzu in mutum mai samun naira dubu ɗari a rana ko naira dubu goma ko dubu ishirin yanzu bai fiye samu naira dubu biyu ko dubu uku ba wanda ce fanin gidansa kuma ya kai naira dubu biyar ko dubu shida kuma ba zai iya samu wannan ba ya yi hakuri kawai ya amfani da dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyar. to madalla muna godiya. masha Allah. to a waje ɗaya kuwa baya ga wannan tattaunawa da muka yi da shi mai sana'ar sai da tsohuwar waya na sake tattaunawa da wani daga cikin wannan kasuwa na shopping complex a cikin wannan shirin na kasuwa kai miki dole wadda hailau shi ma yana harka ne da sai da abin da ya jibanci cikin wayar karan kanta wato kamar in gilashin waya ya fashe ko kuma wayar ta dauke ana neman inji ko bodi duk a cikin wannan kasuwa na shopping complex da ke nan jihar adama ranka dai barka da warhaka barka mu da warhaka to ko mai sauraro zai so da muke magana a sunana abdullahi halilu baba alhaji pro na adama state market eh, gsm marketers association to eh, baba alhaji yaya yanayin kasuwan ke tafiya ne yanzu haka to alhamdulillah dai ka san shi mai neman halal kullum ya fito kokari yake ya gaya zai samu to shi kasuwar namu alhamdulillah da yake allah ya mata ah, baiwa ma'ana akwai rassa daban-daban a yanayin kasuwancin mu din akwai batira akwai screen guard akwai charger akwai case to duk in ka fito da insha Allah duk yadda za a yi dai sai ka samu wanda za ka dan samu na cefe dai a cikin insha Allah to amma baba Alhaji gashi yanzu an ce kudade ma ba za su yawaita tsakanin al'umma ba kuma eh, yawanci na ga sana'ar naku kamar masu bukata suna zuwa ne da kuɗi a hannu wani lokaci shin yaya ake gudanar da rayuwar ne to gaskiya muna da zama na hakuri kuma da wannan nake so in roƙi gwamnati ta yi kokari ta yawanta ta yawanta cash domin kasuwancin mu na na wannan eh, GSM din ya danganci cash ne don yanzu in ba cash mu gaskiya muna wahala don wani transfer din ma bai yi ba ba zai network din yana da damuwa sai ka bata lokaci kai in baka ga alad ba ba ka ba mutum ka kayansa ba eh, kaya ba sadan shi kuma ya je pos ma ya je ba kuɗi to kaga idan akwai wannan gaskiya business namu yana tsayawa ba a samun abu na yadda zai gudana ɗari bisa ɗari ba abu ne da yake na rayuwa mun karbe shi a matsayin jarabawa idan allah ka mana canji kenan amma a yanzu gaskiya muna wahala gaskiya sosai kamar da rashin kashi to yanzu ya ake gudanar da iyali kuma baba alhaji duba da cewa an saba wasu lokutan ana dan zuwa dan sai nama haka a dan je gida da shi in an samu riba a kasuwa yanzu ya lamarin dai to alhamdulillah in daga fito kasuwa kam eh. kamar mu yanzu akwai batir akwai case akwai ah, cajoji mm. akwai abubuwa daban-daban to insha Allah da in mutum ya fito mm. zai iya kokarin sai insha Allah ba zai rasa abin da zai kai wa eh, iyalinsa ba ma yana karban transfer to ina karban transfer amma gaskiya sai na ga alad <laughs> kafin ka bada kaya ah, gaskiya in ba ga alad ba ah, ba zan bada kaya ba don gaskiya na sha yin asara haka mutum ya tafi kuma daga ba watakila sun masa ribasin din kudin eh. ne yanzu in duba akawun na babu kudi. su su masa ribasin shi ba zai shi kuma bai reda ba kaga ba sanin shi ne ba to Allah ya sauka amin na gode. to wannan lama sun sauraro mu a wannan shiri na kasuwa kai miki dole kenan yau gudana nan fadin jihar adama a wannan kasuwa na jimeta shopping complex inda ake ta hada hadar sai da wayoyi da kuma kwamfutoci da sauransu daga adamawa ni ne lado salisu mame garba wadda na gabatar muku wannan shirin nake cewa sai makon gobe in mai duka ya kai mu shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai Kasuwa Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Ni ne Reverend Haruna Labo daga nan Église évangélique de la République du Niger sashen Zender. Muna yi ma Ubangiji Allah godiya domin wani lokaci da kuma damar yi mako nasiha akan haɗin kai na al'umma haɗin kai dai sai ka ce magana cewa da ake yi yau da kullum a ko ina kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta dan adam tun halittar duniya ubangiji allah ya yi yadda ɗan adam za su zama da haɗin kai ta wurin idan aka ɗauki misalin aure wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya saboda dukkan al'ummar duniya sun samu tushe ɗaya daga adamu da hawa saboda haka bisa ga wannan tunani da nazari muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a sannan idan muka dubi eh, rayuwar yau da irin ƙalubalai waɗanda ɗan adam yake fuskanta a yi magana talauci a yi maganar uh, cutuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya kalubale iri daban-daban ana iya fahimta cewa in ba tare da haɗin kai ba ba za a iya a yi nasara a kai ba wannan rashin haɗin kai shi ne yake kawo tashe-tashen hankali a wurare daban-daban da muke shi alhali kuwa ubangiji allah ya nufi mutum da ya yi zaman salama saboda idan aka dubi yanayin iyali kowa yana da nasa iyali kowa yana da nasa aiki duk da ubangiji allah ya halicce mu ta tushe daya ya kafa iyaka ga kowane mutum mutum yana da iyalin shi shine yake mulkin iyalin shi ba makwabcin shi ba idan aiki ke gare ka kuma kai ne ke gudanar da aikin ka ba wani yake maka shi ba amma duk da haka ana buƙatar makwabcin ka domin aikin ka ya ci gaba kana buƙatar makwabcin ka ya kama maka wannan duka alamu ne da suke nuna cewa akwai buƙatar haɗin kai kasashe da dama suke yin gungu-gungu suke haɗa kansu domin su kalubalanci waɗansu matsaloli waɗanda suka shahe su ko ya shahi tattalin arzikin ƙasa ko ya shahi ci gaban jama'a waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su haɗa kansu da wuri ɗaya su yi nazari a mutum biyu sun yi mutum ɗaya nazarin mutum biyu ya hina mutum ɗaya saboda abin da wani bai hango ba wani yana iya hango shi har ya sa su haɗa kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba yadda ɗan adam ya hito daga tushe ɗaya kamar yadda Allah ya halicce shi haka nan kuma yake buƙatar 'yan adam ɗin nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewarsu su yi zaman lafiya saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke ƙaunarka amma har ma wanda baya ƙaunar ka kana neman hanyoyin da za ka yi taɗi da shi domin ku zamna lafiya. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. Masu kula da sha'anin kiwon lafiya a jihar Maradi na jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa mafi yawancin cututtukan da mutane ke fama da su ana samun su ne sakamakon mu'amala da dabbobi. Hukumomin sun bayyana hakan ne a wata sanarwa da suka fitar ta hana shige da fice da kaji, zabi da kuma kwai saboda samun bullar murar tsuntsaye da aka yi a wasu sassa da ke birnin Maradi. Sakamakon haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali kan wannan batu inda da farko wakilinmu a Maradi Mansur Sani ya zanta da wasu mutane a jihar don jin ra'ayinsu game da hakan da kuma jin abin da suka sani game da wannan cuta ta murar tsuntsaye. Babu matsalar da za ta sayawa mutum ya taɓa samun matsala bisa ga bangaren wannan ka tun da ake yin ta saboda Allah mu da abin muke da ke ko muna cin abin mu kun ba mu taɓa samu wani taɓa samu wata matsala ba. Ba ku aiki da faɗar likitocin lafiya da suke cewa ku guje waɗannan kashi ko tsuntsaye. Gaskiya sun faɗi ne wasu likitoci su ma suna da su da kyau suna ci. Wanga abu babu wata matsala komi kawai ishar ma kirci ne kawai na turawa. Wanga matsala ni ban kwasa cin kaza ba kullum cin kaza nake. A sai kana kai ma iyali. Sosai sosai sayan ta nake yana ci sosai ba ba da wata matsala ban taɓa ganin. Babu shakku. Babu shakku ban taɓa ganin wanda ya samu matsala ba. Sunana Shafi'u Mamma. Mara tsuntsaye tun da magabata an yi bincike bincike kuma yanzu akwai abubuwa na bincika na kiniya wanda ba nan kasashen mu ba na afirka turai ma an san daga mara tsantsan akwai ta kamar ni ina ce mutane su gane da dan allah ba wai zalunta su ne za a idan aka kashe musu dukiyoyi abin nan akwai ta kenan mutane su bada haɗin kai saboda Allah suna na Alishi Abdi kuma da makaranta wanda an tare a nan Maradi ya kuke kallon mara tsuntsaye to ni dai mara tsuntsaye na maida ta gaskiya kuma duk abin da likita ya ce ni na yarda da shi tunda an yayin ta ba kamar ta yanzu ba an yayin ta da ta dan killau wanda kayan ma likita ce da muga abin ya faru ba mu ci abin sai mu yanke shi da ko kuma yadda sai a samu matsala ko mi za ka ci ka wanke shi da tsafta ka dawa shi da kyau saboda kuma akwai ta cuta cutar nan dai ruwan zahi da wuta suna wannan magani amma dai kuma mara tsuntsaye kai doyen malaci dai wanda za a cewa gashi gashi mai zanki aiki da abin da likitoci ke cewa kuma wanda ba su yi gaskiya su zanki aikatawa ko da tsuntsayen masu na lahiya ka je ka taɓo su ka zo gida ta kamata ka wanke hannu ko kuma duk abin da za a yi da ya tsafta na gaba mara tsuntsaye malaci ne tsuntsaye amma yana cikin harkar tsafta da su inda suke tsuntsayen a kula da wurin mai kyau ne kuma an shi ba su abinci an shara komi a wanke hannuwa kuma an zo abincin a dawa shi da kyau wanda dai in ma akwai cutai mai yiwa ne na san dai a samu sauƙin abin don zahi ba ya birin komi. kuna da wani gargadi ga magidanta da sauran mata waɗanda su ne suke gaba wajen sarrafa abinci ko kuma wannan nama to gargadi dai wajen mata tunda mata suke mamu abinci ko ya zamanto a mamu abinci mai tsafta a wanke shi ko ba dan nama ba ne ya zamanto ya zan eh, mai kyau ne kuma an ka zo ka abin abun ya zamanto gaba kamar an yi abin da ka tabbata a aikata sunana abu ni da ana ma bayani na ya faɗi kwarai saboda abubuwa ne da na farko dai muna godiya ga su waɗanda wanda suka yi aiki suka bullo da ciwon nan da nan da suka yi da ya hito suka gano shi abu ne na jinjina musu saboda abu ne wanda suka yi cikin gauga ciwon yana zuwa ana bincika aka same shi aka same yadda daga inda ya hito to wannan abu ne na godiya abu ne na murna amma ta da shi ya za a gudun shi yana bani tsoro saboda ciwo ne wanda mun san dai dan killo ciwon ga ya linka dan killo linkin ba linkin saboda duk wanda ya taba ko kaza duk wani tsuntsu dai wanda ya samu wannan ciwo duk wanda ya taba shi yana shiga cikin matsala kuma ka san yadda muke da ba mu kulawa kwarai da tattalin jikinmu tattalin lahiyarmu duk wanda ya gani sai ya kama da hannu ce ya ɗauki tsuntsun na ko yadda ko ya turbide ko ko in da ko sauran rai a ce a yanke a gasa mai yara to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ba da tsoro abubuwa ne waɗanda suke iya su kawo hatsari suke iya su kawo matsala ga lahiyar dan adam shi yasa muke kira kai kukan maki kira da magabata su tashi tsaye su yi kwamiti wanda zai shiga birni da ƙauye a kwatanta mutane. Ni ne wanda ake kira a rajar rabu da kihi a kai Lalle azimin maganan mura tsuntsayen nan ana ta ta shekara da shekaru abu ya ƙi ya ƙi yiwa tunda da su tura wannan sun gano akwai mura tsuntsayen nan to ai haƙuri mana ni dai tun iyaranta ta hazawa ta girma na yanzu ban taɓa shan an ce kihi na da mura ba su turawan nan suna cin kihi ba kala kala kuma ba su gano cutar shi ba har yanzu tunda ba taɓa gani ba kaji abin da ya sa kenan yanzu a dawo ga kihin mu barba kan mu wahala tunda sun gano kashin nan da tsuntsayen nan suna da mura to a dawo ga kihi din mutane ga kihi ga kihi musulman nama wanda kihi kala kala duk irin wanda ka bada kana samun shi da na tura wanda namu na hausan nan ba wanda aka taba ci aka ci an ji illa shi to ya ba su dawo duk mu rungumi kihin kawai mu ga kihin kadiba ka gani yanzu in aka kai mutum likita bai da lahiya ana mashi aiki su likitocin nan su ba da umarna a zanki so mai kihi ana ba shi yana ci kenan abin da kaje likita ya zaba ya ce a ba mu mara lahiya ai kaga na kwarai ne To madalla yankin shadakwari da gidan rumji da madarunfa da ke jihar maradi na daga cikin inda aka tabbatar da bullar wannan cuta ta murar tsuntsaye a cewar daraktan ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi ta maradi dr muhammadu amadu sumaila inda ya bayyana cewa kimanin cututtuka tamanin cikin ɗari da ake cin karo da suna da alaƙa da mu'amala da dabbobi ya kuma yi kira ga mutane da su ba da gudunmawa don daƙile yaduwar cutar ta murar tsuntsaye. nan ya yi kira ga jami'o'i na uh, ka'orin yada labarai kuma eh, likitocin dabbobi likitan mutane yan gandun daji da duka masu masu hannu cikin wannan har masu saidawa na ai hatara kuma ai kokari a waye ma jama'a kai don eh, sai mu ce daga wannan nasaran kuma akwai bisa iyakoki da boda mm, jami'o'in suna nan suna ba da kokari na sun sa idanu su ga irin wannan zirganiya ta da aka saba an daina ta tun da akwai kudiri ma kuma da hana wannan shiga da ko zirganiya daga duk bangare ko gungu wanda aka samu cuta to al'umma kaga gungu-gungu ne in ka ɗauki kawai yanzu masu sarrafa harkar kashi da sauransu umarni da muke bada shi ne da likitan mutane masu ke bada tun da cutar nan tana eh, bulwa ga ɗan adam ta nasabar wannan kashi ko ko kwai da sauransu kenan ya kamata a ce su masu saidawa masu sarrafawa su yi kokari su ɗauki matakai na sun kare kansu lokacin corona ai kun ga ana sa babet ana sa bugan da sauransu da dai gwargwado kuma cikin gidaje eh, mata yayin mu da mu su ma eh, muna kira gare su abun da ya umarni ne in za ka dawa kaza ko ko ya zamanto an yi shi da wuta eh, da zahi don kuma a ce sai mu ce masu kiwo da sauransu duk inda suka yi lakar da mace-macen kashi babu wani dalili haka da suka sani ga kana da ɗaɗari kana ɗan tsaki ɗaɗari ko ko kaza ɗari da sahi ka tashi ka isa gomi tara kashi gomi tara misali matattun kashi da yawa yana ya kamata a ce ka gaggauta ka zo ka kawo eh, report ga jami'in likitan gobi su san matakan da ya kamata a ɗauka a yi bincike a gani a gano da ko ne wannan matsala. ko me masu saye da sayar da kaji ke cewa game da wannan batu ga ɗaya daga cikin shugabanninsu a jihar maradi wato abubakar a hirarsu da mansur sani lalle mu ma haka muka ji tabbas mu ma haka nan muka ji wannan zance an ce mura tsuntsaye ta fulla a wani yanki na cikin jihar maradi wani kauye can sha da kwari to mu yanzu game da wannan lamari abinda za mu cewa kamar yadda hukuma ta ce ta samu labarin bullar wannan abu can wannan waje a da da muke magabata su zabi da su je can wurin yadda ke akwai abun su dakile wannan cuta daga can tunda dai munan wurin abu bai zo gare mu ba kun ga musu da kudirin da ake dauka na amsar kashin da aka shigo da su a kona su ko da ba daga wancan yankin ba a'a ya za a yi mu dauki wannan kuduri tunda mu ga sana'a munan wurin ba mu da wannan cuta kuma hallo a ce a amshi kajin mu a kona su ai ba mun amince da haka nan ba eh ba mu da kenan kuma mun je ba can wurin mu so sauyin da ke akwai mu sakonmu a kiyaye diyan da aka ce an ji abu wajajen da aka ji abu nan ya zama na mutanen su kiyaye da zarganiyan tsuntsaye na can wajen ko su ɗauko su tuno su da sunan wurin mu shine ba musu yanda ke akwai cuta a yi maganin ta can wurin mantari mai sai da kayi mantari a lasu mu alhamdulillah kamar daga waga cuta mu yanzu ne babu ita dinan eh, inda muke sai da kaji kuma inda muke sayan kaji shashe sashe ne yanzu kamar da aka ce an gani ta sha da kwara ai gwamnati na da ma'aikata yanda take turo ma'aikata ana kula da mu to kuma tana da ma'aikata wanda inda aka ga cuta dole su daɗe can mu yanzu kaga kamar abin da ya yi eh, cewa gazawa a ge duk muna zuwa mu sau ka ko ba haka ba mai daga nan har da kwalon muna zuwa mu sau. masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin abu abokin aiki na da ke jihar Maradi Mansur Sani da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.